an gudanar da taron nuna hakuri da juriya da kuma fahimta na duniya majalisar ɗinkin duniya ta tsaye da ranar 16 ga watan nuwamban kowace shekara domin gudanar da taron faɗakar da al'umma muhimmancin nuna hakuri da fahimtar juna inganta matsayin ɗan adam kare hakkokin jama'a mutuntawa da kuma haɗin kai a tsakanin mutane masu addini da ƙabila iri daban-daban a jihar gombe ma an gudanar da wannan taro barista abdulhamid ibrahim shine kwamishinan shari'ar jihar ya kuma ba da kasida kan batun haƙuri da juna ah, shi united nations ta yi declaring wannan rana a ranar haƙuri a duniya to haƙuri kuma yana da mahimmanci a cikin rayuwar ɗan adam to kasida na dukkan bayanin da na daga farko har zuwa ƙarshe dai ina ƙara tunatar da mutane amfanin haƙuri da kuma abun da haƙuri zai haifar da kuma gudun abun da rashin haƙuri zai haifar wayan abubuwa guda uku da su ne manya wanda na yi bayani a kansu kuma ina fata al'umman jihar gombe sun fahimce ni mun fahimci juna akan maganan a dage a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri akwai fannoni da yawa na neman haƙƙi akwai kotuna farko in kana je an taka maka haƙƙinka ka tafi kotu ka kai ƙara a cikin shari'a daga nan za a yi daga shari'a kotu karama a kasa har a kai supreme court za a yi ta yi mutane ba su da haƙuri ne kawai in ka bi wannan layi na hanyar shari'a za ka samu ka za a wayi gari ran da za a ce kai ne mai gaskiya kuma za a baka gaskiyanka daga bisani na ji ta bakin wasu da suka halarci wajen taron na ado solomon jami'in kan jama'a ta jihar gombe e babu shakka wato idan al'umma sun rungumi akidar zaman lafiya to babu shakka za a ci gaba yadda ake bukata domin sau da yawa duk wasu fintintunu da rigingimu da ake samuwa a cikin kasa jama'a su suke kawo shi to idan wannan yana faruwa yawanci domin rashin haƙuri da kuma rashin zamantakewa na alheri sannan kuma kada mu yadda manyan abin da ake kira political elites su yi wasa da hankalin jama'a sunana alhaji abubakar umar marafan gombe Ah, alhamdulillah na fahimci abubuwa da dama kuma irin wannan taro yana da kyau a kowane gari kowane jiha a yi shi sabil da mu a nan dai a gombe kamar yadda abubuwa suke faruwa a da wannan zai daɗaɗa wasu rai kuma zai sa mutane da dama su yayyafi abubuwan da suka faru na da a yanzu a samu a zauna to alhamdulillah haƙuri kan mai guda ɗaya ne in kai mai haƙuri ne daga cikin gidanka ba za a gane yau in kana da mata biyu ko mata uku za a gane in kai mai haƙuri ne daga cikinsu za a gane in kana da yara za a gane don haka haƙurin nan ba abin da ya fi shi ko addininka ba za ka yi shi ba sai da zaman lafiya so ina kira ga mutane a zauna a haɗa kai zaman lafiya nan ya fi komai rayuwa wasu jama'a kenan da bayani dangane da wannan biki na juriya na duniya da aka gudanar a jihar gombe abdulhamid muhammad mura amurka daga gombe a najeriya